ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والقائل بلغوا عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا هرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار ورضي الله تعالى عن سبت رسول الله وكليفته أبي العباس مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني المباوي الفاسوي قدس الله سره ونور طريقه القائل من رعاني يوم الجمعة لن تمسه النار والقائل الحمد لله الذي بلغني في هذا الوقت مرتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني وزادني على ما أعطاه أربعين مقاما ورضي الله تعالى عن كليفته أبي سهاك صاحب الفيدة مولانا الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي القائل ولولا ولا أردا حياتي بلا زت فحي بغير المصطفى البدر أهملا والقائل أراني أحب الأرب والسابة جملة وآلا وأنصارا لهم لهم بالمزملين رأيت رسول الله جاد ببقيتي وما غاب عن الدار برا ولا بهرا رأيت رسول الله نس بأنني سفير له في الكائنات المكلس رأيت رسول الله جهرا ويكزة بواري سأل ذاك المحل محل أريت بكير الكرج كير مرائي نفى الشك والأسوى وكل مرائي وهيد الشوك والمحبة ودنا وعركني إسلام أهل كبائي amma ba'adu yan uwa ya manzan Allah ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah nan da yake shine kwara ɗaya Allah da bai haifa ba ba haife shi ba wa kulli alhamdulillahi allazi lam yattakiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah da ya ga dama ya halicce mu 'yan adam da Allah ya ga dama sai halicce mu dabbobi da Allah ya ga dama sai halicce mu shanu a ta yanka mu akwatan kawo da Allah ya ga dama ya halicce mu kaji a ta yanka mu a kasuwan kawo da Allah ya ga dama sai halice mu tsuntsaye muna firewa sama da Allah ya ga dama halice mu sauro da Allah ya ga dama ya halice mu kuda in Allah ya ga dama dangare zai halice mu rinka makalewa abin shaho na dauka halittar da tafi kowace kaskanci ita ce tsutsa cikin masai wallahi da Allah ya ga dama tsutsa zai halice mu amma Allah bai halice mu waɗannan halittu Allah ya halice mu yan adam har ma ya bibita mu a cikin halittunsa ga baki dai har da mala'iku yace wal qad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bari wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tabdila bayan Allah ya yi mu ɗan adam da ya tashi halittar mu kuma ya yi annabawa da yawa akwai irin su annabi hudu da Allah ya tashi halittar mu sai bai halce mu cikin al'ummar sa ba kamar yadda yake faɗa wa ila adin akahum huda akwai irin sa annabi salihu da Allah ya tashi halittar mu bi halicce mu cikin al'ummar ba wanda yake faɗa cikin haƙƙin su wa ila samuda akahum salihah akwai irin sa annabi nuhu da Allah ya tashi halittar mu bi halicce mu cikin al'ummar sa ba wanda yake faɗa inna arsalna nuhan ila qaumihi akwai irin sa annabi musa da Allah ya tashi halittar mu bi halicce mu cikin al'umma annabi musa ba kamar yadda yake faɗa cikin haƙƙin su idza bi fir'auna innahu daga akwai irin sa annabi isa da Allah ya tashi halittar mu bai halicce mu cikin al'umma annabi isa ba wanda Allah yake faɗa cikin tuhumtarsa a anta linnasi ta ke zuni ume ilahi min dunillah qala subhanaka a karshe ma zai ce in kuntu baka faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi ka innaka anta allamul ghuyub Allah da ya tashi halittar mu sai halicce mu cikin al'umma annabi Muhammadu har ma yake faɗa cikin haƙƙin mukuntum kaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce ku ne mafifitun al'umma da na fitar a duniya duk da Allah ya yi irinsu banu Isra'ila kun san banu Isra'ila su ne mutanen da Allah yake san su kamun al'umma annabi ba al'ummar da Allah yake so irin banu Isra'ila Allah yana san su al'umma annabi Musa saboda soyayya sun nemi abubuwa a wurin annabi musa kan su iya musulunta masu nauyi masu wahala amma Allah sai ya ce a musu saboda ƙauna yana cewa ya bani isra'ila zukuru ni'imati allati an'amtu alaikum sai ce wa anni faddaltukum alal alamina na fifita al'umma annabi Musa cikin alaman talam alaman ma'ana mutanen zamanin su saboda tsabagen fifitawa da Allah ya yi musu annabi Musa ya zo ya kira su zuwa ga addinin Allah suka ce Musa ba za mu yi imani da kai ba sai mun rinka cin abincin safiya yana sakowa daga sama abincin rana ya sako daga sama abincin dare ya sako daga sama in kai mana haka za mu musulunta saboda san da Allah yake ma Musa da al'ummansa Allah ya ce wallahi an buku wa anzalna alaihimul manna was salwa kullum da safe da rana da dare ake sauka musu abinci daga aljanna su rinka ci suka ce Musa mun ci duk da haka ba mu yi imani da kai Musa ba za mu yi imani da kai ba ya kai Musa mun ji ka ce kana ganawa da Allah sai mun je mu mun ji muryar Allah Musa ya zaɓi mutane saba'in waktara Musa ƙaumahu saba'ina rajulan da miƙatina wallahi banu Isra'ila arna mashirikai kafirai amma saboda ƙaunar da Allah yake musu haka Musa ya zaɓa mutum saba'in suka je jabal Tur sini suka je suka ji muryar Allah suka ji maganar Allah duk da haka suka ce Musa ba za mu yi imani da kai ba wannan dutsen da muke jin maganar Allah a ciki to wannan dutsen zafin rana ya ishe mu sai ya ciro daga ƙasarsa ya mana lema zafin rana wannan dutsen daga ƙasar shi zuwa samansa kamun ka je samansa sai ka yi tafiya kamar daga kano zuwa zaria ba ƙaramin dutse ba ne jabal turi sina duk girman wannan dutse amma haka allah ya ce to tun da dai ku al'umman masoyina ne musa na muku wala kamun ka ce ko wannan dutsen sai gashi yana ɗagawa yana ɗagawa yi musu lema Allah ya ce wa izna taqanal jabala fawqahum ka'annahum zullatun wa zannu annahum waqi'un bihim Allah ya musu bayan sun samu wannan gada suka ce Musa mun gani din mun gani amma ba mu imani da kai hatta dara Allah jaharata sai mun ga Allah ido da ido sai mun ga Allah ido da ido to Musa ma idan sa bai samu ganin Allah ba ina kuma na banu Isra'ila to Musa Allah ya ce Musa ya yana magana da Allah wa laman lahu Musa taklima nan Musa ya yi magana da Allah a wurare guda biyu wuri na farko shi ne lokacin da ya fito bayan gari sai ya ci karo da wasu mutane guda biyu Ha haza a shi'ati wa zamin a aduwi wannan jama'ansa ne wannan makiyinsa ne wannan musulmi ne wannan kafiri ne musulmin yana tafiya sai ya kafirin kafirin ya je daji ya yi itaci wai kuma musulmin dole ya ɗauka a kan shi ya kai wa kafirin gida sai kafirin ya ce ina sai musulmin ya ce ina ba za a yi haka ba saboda fir'auna kuma shi wannan kafiri saboda dangin fir'auna ne yana ganin su ne da mulki su ke da sarauta saboda haka bara tankwara musulmi a ci mutuncinsa a ci zarafinsa wannan musulmi ya ce ba zan yi haka ba suna cikin wannan takaddaman sai ga annabi Musa annabi Musa na zuwa sai ya ce me yake faruwa sai musulmin ya ce ya musa wannan bawan allah ne ya ji ya yi itace kuma ya ce dole sai na kai mai gida annan musa ya ce a'a yi hakuri dauke kayan ka ka tafi ka bar shi shi ma ya tafi wannan kafiri ce ina ai sai ya dauka ya kai mu ya kama jayayya da annabi musa ran annabi musa na faɗi ya daga hannu ya mare shi mari ɗaya mai ya mutu ya kasan annabi ɗaya yana da ƙarfin mutane arba'in ne duk annabi zaka samu ƙarfin shi na mutum arba'in ne mari ɗaya mai ya mutu ko ka zama musa ka da alai yana mutuwa sai waɗansu daga cikin mutane suka ce to tun da dai musa ya yi kisan kai za mu je mu gaya wa 'yan uwan shi su ma su haɗu su kashe musa suka fara shirya talala cewa za su kashe annabi Musa sai wani ya zagaye gaya wa Musa innal mara innal ya tamiru bikal yaqtuluka fakrut imilaka minan nasihin lalle wasu musu mutane suna shirya makirci don su kashe kaka fita a garin nan muna maka nasiha nan da nan Musa ya fita wa ila madiyana akahum shu'aiba annan Musa ya kama hanya sai ina sai madiyan garin annabi shu'aibu yana zuwa garin madiyan kamin ya shiga cikin garin ya samu wata gindin bishiya ya tsaya sai ga wasu 'yan mata sun taho su biyu da abin ɗiban ruwa da kuma 'yan tumaki hakan nan suna tafiya sai suka zo gindin wata rijiya suna zuwa gindin rijiyar suka tsaya sai musa ya gangaro ya same su a bakin rijiyar sai ce ma haɗu kuma yan mata me labarin ku ƙala tala na suke hatta yusdira ri'a'u wa amuna shekul kabir wannan rijiyar sai mutum arba'in sun kama ainihin murfinta ake iya buɗewa to yanzu mun zo muna jira ne kamun masu ɗiban ruwa masu shayar da dabbobi su zo in sun buɗe sai mu ɗiba sai mu tafi gida annabi musa ya sa hannu ɗaya kawai ya buɗe ainihin murfin rijiya to shi ɗaya ne amma ƙarfin mutane arba'in yake da shi yana buɗewa ya zuba musu ruwa suka ba dabbobi suka ɗauka a tulu suka kama hanya suna tafiya suka isa gida suka dawo da wuri sai babansa annabi shu'aibu sai ga sun dawo da wuri sai ce ya ni kun dawo gida da wuri sai suka ce wallahi baban mun ga wani mutumi gashi da ƙarfi sannan gashi da da ainihin amana mu kadai a dajin nan in ba mutumin kirki bane sai ya neme mu ga amana ga ƙarfi take yanki sai annabi shu'aib ya ce to ke ki je ki ce ina kiran shi yazo zan bashi ladan shayar da kurwa da yake wannan baiwa Allah ta kamo hanya to ta samu annabi Musa ta ce babanmu yana kiran ku yana kiran ka dan zai baka ajara masa kai talana ladan shayar da kurwa da kai annabi Musa ya tuhu ya zo gidan annabi Shu'aibu ya gaya mai da abin da ke faruwa da shi ya yi gudun hijira ne saboda ya kisan kai sai annabi shaibu abin ce la kam na jauta min mai zalimi. kada ka ji tsoro ka kubuta daga azzaluman mutane amma zan daura maka aure da yata ɗaya daga cikin 'ya'yana. amma za ka yi min kiwon dabbobi na shekara takwas amma fa in atmamta asharan in ka cika shekara goma to wannan shi kenan fa mini indika daga wurin ka ne amma zan aura maka yata za ka min kiwon shekara takwas annabi Musa ya ce babu laifi ya zauna a ƙarƙashin annabi sha'ibu yana zuwa ya ma annabi sha'ibu kiwon dabbobi tumaki raƙuma shanu ya je ya dawo lokacin da ya cika shekara takwas sai ya ce ina son zan koma gida sai annabi sha'ibu ya ce to ga matakka nan bari ɗaura maka aure da ita aka ɗaura mai aure da wannan ya ta annabi sha'ibu ya ce shiga cikin ɗakin nan akwai sanda ka ɗauko ya shiga cikin ɗakin ya ɗauko baƙar sanda annabi sha'ibu ya ce mayar ba ita ba ya ɗauko bulu ya ce mai yarba ita bai ɗauko koriya mai ruwan ganye ya ce mai yarba ita ba sai ya ɗauko ja sai ce eh, wannan jan ita ce sandan ka na baka wannan sandan ta annabi musa ja ce annabi sha'ibu shi ya bashi ya ce ga dabbobi kuma na baka ka tafi da su ya ɗebo wasu dabbobi haka ya bashi ya ce jika da matarka a hanya sun kama hanya suna tafiya akan hanya kamun madiyar zuwa misira ta samu ciki matar annabi musa ciki yake wata tara ana cikin tafiya a daji sai ruwan sama ya sauko kuma ga naƙuda ya zo mata ruwan sama ya mata ka tsiya ta fara rawan sanyi ya miji nan musa sanyi nake ji ka bani ruwa ka bani wuta sanyi nake ji a nemo mun wuta ga naƙuda ya zo min annabi musa ce bari je da miki wuta zauna nan ya bar ta nan ya kama hanya sai fara hango na haske can yana tunanin wuta ne zai je ya ɗebo ya kunna matarsa ga ta gashi tana naƙuda yana zuwa gindin wata bishiya sai ya ga wani gindin wata bishiya sai ya ga wani haske ashe da hasken Allah ne ashe hasken Allah ne a wurin kawai nan kuma ya bata tana nakuda ruwa ya mata duka kamun ya dawo kuma ta haihu tana haihuwa Allah ya aiko aljanu aljanu su suka amsa dan annabi Musa suka fito a surar dan Adam suka kawo mata wuta ta ji dimi suka yanke cibiyar dan dan suka kawo mata ruwa ta wanka na dimi suka shirya mata ɗanta a cikin tufafi irin na aljanu kaya ka kawo na aljanu aka sa mai sannan kuma sai suka juya baya suka tafi shi ko annabi Musa fa ya riga yayi gaba yana zuwa gindin bishiyar nan ya zata wuta ne inni anas tunara yau ba wuta bane haske ne na Allah kawai sai ya ce fakla ana alaika cire takalminka innaka bil wadi al muqaddas duwa kawa zo fili mai tsarki wanda ake kira duwa wa naktartuka fastabi lima yuha ni ne Allah ne na zabe ka ci abin da zan maka wahayi daga nan fa sai Allah ya ce mai izhabi lafiyar aula innahu daga babu zancen mace kuma an riga an manta da mace idan koma wajen mata kuma to cikin matafiya masu wucewa ne wani ya zo ya ganta tana zaune sai ce wannan kamar yarinyar annabi shu'aibu sai ya ɗauke ta sai ya mayar da ita wurin babanta to wannan shine wuri na farko da annabi Musa yi magana da Allah a wani fili da ake kira alwadul muqaddasu huwa wani fili mai tsarki da ake kira duwa nan da nan annabi Musa alaihi salatu wassalam shine farkon wanda ya fara yin waya kun ga wannan handset abin da kuka turawa sun yi ba su suka kirkiro ba addinin musulunci ne annabi Musa shine farkon wanda ya fara yin waya a duniya annabi Musa lokacin da Allah ya ce mai idhab ila fir'auna innahu daga wuce daga nan ka je kama fir'auna wa'azi yayi dagawa sai annabi Musa ya ce waki ar waki harun huwa afsahu minni dan uwana haruna ya fi ni fasahan baki ni ina da tamara ina da ina Allah ka me zai hana shi ma ka mai da shi annabi lokacin fa kaji annabi Musa shi ne ya roƙan ma dan uwan shi a mai da shi annabi annabi haruna daga lokacin sai Allah ce to idza haba ila fir'auna innahu daga wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ka je da kai da dan uwan naka harunu kuje kuma ku je kuma Musa ku kuma fir'auna wa'azi ku annabawa ne to shi kuma harunu wan annabi musa ne annabi musa na da yayi guda biyu akwai mace da namiji akwai harunu akwai maryamu yayi ne na annabi musa to shi harunu shi ne na hannun daman fir'auna shi kuma hamana shi ne na hannun hagun fir'auna idan ka je gidan fir'auna yayan annabi musa shi ne na hannun dama ɗayan kuma hamana shi ne na hannun hagu wannan mutumin da ba taɓa yin mummuna irin shi ba saboda tsabagen muni hancin shi sai ka tura ainihin hannun kai shige ciki hamana shi ne idan fir'auna ya kalle shi ya kalle sai kyalkyale da dariya idan hamana ya ce fir'auna me kake ma dariya kuma sai ce wallahi hamana ina tuna sanda na halicce ka ne wurin yin hancin nan naka na sha wahala sai hamana ya ce kai fir'auna ka san na san kai ba Allah bane wallahi ba zan tona ka sani ko wato kaji shi abin shigantaka ne idan ka ga mutane guda biyu eh ko a gwamnatance idan kaga gwamna ka samu mataimakin shi za ga duk shekantakan da gwamna yake mataimakin fa ya sani sai dai ya shiru ko da banna yake yi to kaga ashe shi fir'auna shi hamana ya san fir'auna ba Allah bane sai sai, a ai wasa nake maka to ɗayan na hannun daman wa annabi Musa ne to sai Allah sai annabi Musa ce to Allah ya ya zan yi in sanar da Haruni shi annabi ne bayan shi ko doshe yana gidan fir'auna fir'auna ma ya ana su fita sai Allah ce daga hannunka na dama ka sa a kunnenka ka yi magana iska za ta dauka ta kai kunnen dan uwanka shi ma sai ka ce daga hannun shi na dama ya sa a kunnensa zai yi magana iska za ta dauka ya kawo kunnenka haka suka yi ta communicating har annabi Musa ya je oba gidan fir'auna dan Allah turawa suka kirkiro waya wallahi annabi Musa shi ya fara yin waya a duniya ka je ka duba cikin littafin bada'i'uz zuhur biyo ka'a'id duhur za ka ga wannan kissa to annabi Musa yayi magana da Allah wa kallama Allah Musa takliman Allah yayi magana da Musa magana ko malaman nawa suka ce kallama fi'lu madi mabniun alal fath Allah fa'ilun marfu'un bi dhammati zahira ala akhirih Musa مفعول به منصوب بالفتحة مقدرة على الألف تكليما مفعول مطلق shine Allah ya yi magana da Musa magana Allah shine fa'iri ana to inda Allah ya magana da Musa na biyu a ina ne shine a jabal tur sina wattin wazaitun wabdur sinin a wannan dutsen ne Allah ke magana da Annabi Isa da Musa wanda Musa saboda ganin cewa ya yi magana da Allah har ma ya ji banu Isra'ila su ma sun ce sun ji murya Allah sai Musa ya ce rabbi arni anzur ilaika Allah ina so ka dan nuna min kanka in ganka sai Allah ya ce Musa lan tarani idan ka bai iya gani na ko dan ka ji banu Isra'ila sun ce suna son gani na kai shine shine kai ma kace kana son gani na Allah ya ce lan tarani Musa baka ka iya gani na walakin zur ila jabari amma ka kalla dutsen nan in istaqarra makanahu idan ya tabbata inda yake fa rani tarani da sannu zaka ganni falan ma tajalla rabbuhu lil jabari yayin da Allah ya tajalli a jikin dutse Allah yana yin tajalli a jikin halittu Allah ya yi tajalli a jikin bishiya Allah ya yi tajalli a jikin dutse Imam Shaukani a ƙarƙashin fassaran wannan ayan ya ce ma'anan falan ma ta jalla rabbu lil jabali ya ce falan ma zahara rabbu lil jabali yayin da Allah ya bayyana a cikin dutse shine ma'anan tajalla saboda haka ma'anan at-tajalli shine bayyana Allah ya bayyana a jikin bishiya yayin magana da Musa bi lisanin shajarat da has da harcen bishiya a jikin bishiya Musa ke jin magana kamar yadda Allah ya tajalli a jikin dutse Imam Shaukani ke faɗin ma zahara rabbuhu dal jabal yayin da Allah ya bayyana a jikin dutse Jalahu dakkan nan da yi sai dutsen ya tagargaje wa karra Musa sai ka annan Musa ya faɗi su mamme to wannan Musa fa da ke magana da Allah shine ba ya duba irin falala da daraja da Allah ya ma al'umma annabi Muhammadu wanda Musa a cikin annabawan Allah da Allah ya halitta dubu ɗari da dubu ashirin da hudu Musa na ciki aka yi tankaɗe da dare aka fitar da ɗari uku da sha uku duk da haka Musa na ciki aka ƙara tankaɗe da dare aka fitar da ashirin da biyar duk da haka Musa na ciki kai aka ƙara tankaɗe da dare aka fitar da guda biyar duk da haka Musa na ciki annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa annabi Muhammadu duk irin wannan girman da Allah ya mai Musa da ya ga falalar da Allah ya ma al'umma annabi Muhammadu ya ce Allah ina ma ni Musa ka cire min rigar annabta ka mai da ni ɗaya daga cikin al'umma annabi Muhammadu wanda mu ne muka zo a ƙarshe amma ko mu ne farkon shiga aljanna yau mana da kulla unasin bi imamihim ran da za a kira kowace al'umma da ainihin shugabansu a ranar mu ne muka zo a ƙarshen halitta amma kuma mu ne sai mun shiga aljanna kamun kowace al'umma ta shiga saboda saboda me zaɓin da Allah ya yi ma al'umma annabi Muhammadu idan ba mu zama mai yi ma annabi godiya ba wa kuntum ala shafafa furatin minan nari ba an kaza kun min a kuna gefen ramin ta za mu fada annabi ya zo ya tsamar da mu in ba mu zama masu girmama majalibin annabi Muhammad ba me za mu zama a wannan halin ne annabin da ba dan shi ba da yanzu sunan mu kaji ji ciwake ko ka ji ko kaji idin ma ko ka ji dukkai ko ka garusa da ya zama sunayen gumaka ake sa mana lati da manata da uzza da hubal amma sai gashi yanzu a cikin mu zaka ji ibrahimu zaka ji isma'ilu zaka ji musa zaka ji isa zaka ji muhammadu ba dan annabi muhammad ba da dukkan arna ne mutumin da yace zo in kama hannunka in kai ka zuwa ga aljanna me kamata me godiya godiya ma manzon Allah mutumin da ya je muna gefen ramin wuta ya tsamo ya ce mu zo mu shiga aljanna mu gode wa manzon Allah amma akan samu waɗansu tur a bakin su sai sakin faɗi ga manzon Allah wai sai annabi Muhammad mutum ne kaman kowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi Muhammadu mutum ne kaman kowa la ilaha illallah Muhammad sayyidina rasulillahi sa ba na jasa bane mani manzon Allah ba na jasa bane wallahi mani ya sha fita a jikin manzo Allah ko bai tafi masallaci ya je sallah nana Aisha ta ce wani zubin ma ni nake kankare mi a cikin jikin shi ya bushe kuma ya je ya sallah da nawa da naka haka yake tun manzon Allah sha ya zama magani ya zama tsari daga shiga wuta Ta tsarin manzon Allah sha sai na rasulullahi sallallahu alaihi ya sa mai kaho kaho alhijabatu sunnatun min sunnin nabi yin kaho sunna ne daga sunan manzon Allah an fitar da farin jini ba za a ce bakin jini ba annabi ba shi da bakin jini farin jinin na bayan manzon Allah wanzami ya fitar zai je ya zubar wani sahabi ya rasulullah ba ni in je in zubar annabi ya ce sahibu shay'in ahaqqu bihi mai abu shi ya cancanta da shi bar shi shi wanzamin ya je ya zubar ashe wannan sahabi burin shi a bashi jinin manzon Allah ya shanye wanzami ya kama hanya zai zubar da jini wannan sahabi ya bi shi a baya duk da haka bai da bai ya rasulullah to nayi gida ashe shi burin sai je a zubar da jinin ma'aiki ya kwashe ya shanye sai da aka je bayan gari wanzami ya daga jinin ma'aiki farin jinin nan zai zubar kawai sai ya kasa ta dare ashe ita ma so take ta sha in ya dawo da hannun shi sai ta haɗe in ya daga zai zuba sai ta dare ya ce na gano wayan ashe shi kuma wancan sahabi yana labe yana jira a zubar ya zo ya kwashe muhammadu rasulullah ya ce oke na gano waye yana dagawa ya ga ta kara darewa ya mayar ta haɗe kawai ya ɗaga ya kunkuɗa jinin manzan Allah ya shanye jinin manzan Allah bayan jini haramun ne amma banda na ma'aikin Allah can jini haramun ne ka sha jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jini ƙwara biyu ne aka halatta mu ci daga hanta sai hunhu jini ne amma duk ba wannan ba haramun ne ka sha jini hurimat alaikumul maitatu والدم ولحم الكندير وما أهل لغير الله Allah ya ce na haramta muku cin naman alade na haramta muku cin mushi na haramta muku shan jini amma ban da jinin Muhammadin Rasulullah ya dawo ya ce ya Rasulullah ya aina zubar wancan sahabin shi ma ya dawo fadi ya Rasulullah wallahi ba zubarwa ba shanye waye ka sha jini na ka sha jini na to da kai da wuta har abada amma dai za ka sha fitina a wurin mutane to ba jinin annabi ba manzo Allah ya fitar shi da Abdullahi bin Mas'ud sai bukata ta kama manzon Allah sai manzo Allah ya kira bishiya bishiya sai ta zo ta ma manzon Allah sai ta babballo jijiyanta da rashanta da ganyenta ta zo ta ma manzon Allah bayi ma'aikin Allah babu ruwa sai akwai tsarkin istinja'u akwai tsarki al-istijmar sai manzo Allah sai tsarkin hoge da duwar wasu guda uku sai ya katsa bayan gida da su sai ma'aikin Allah sai ya zubar da ya zubar sai ya fito ya kama hanya Abdullah bin Mas'ud ashe shi ma burinsa ya dawo ya kwashe bayan gidan manzo Allah sai da suka je gida ya sanya shaida sai ya dawo burinsa ya zo ya kwashe bayan gidan manzo Allah yana zuwa sai ya samu ita ma kasa ta lashe ta cinye babu gashi ta yi rami ya zirma ta cinye bayan gidan manzara sallallahu sai dai yan duwar da suka rage kwara ukun su ne kawai ya gani abdullahi bin mas'ud sai ya dauko sai ya sa arjiya ta fara su gida aka ce duk sanda za a yi wani walima ko juma ko idi idan abdullahi bin mas'ud ya dauko dutsen da manzala ya kasa bayan gidan shi kwaya ɗayan ya sa aljihu duk wanda ya sa turare a wurin ba za a ji ƙanshin turaren wannan ba ƙanshin jikin muhammadin rasulullahi to ya ce annabi muhammadu mutum ne kaman kowa muhammadu abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marra mazahlika sabbihi wala na sahibul fili ce muhammadu abdullahi bawan allah ne gairu mushabbahi ba mai kama da shi bihi basharun wani mutum marra mazalika duk wanda ya nufa cewa annabi muhammadu mutum ne kaman kowa sabbihi ka ce wawa ne shi ka ce wawa ne manzan allah fitsarinsa fa yana ɗakin ummu aimana barakatu ummu aimana a wata ruwaya kuma ɗakin na na hafsa dare ya yi ma'aikin allah bai san ya fita ya kama ruwa a waje sai ya lalaba sai ɗauko akushinta da ake zuba ruwa ma'aikin allah ya yi bawali a cikin akushin ita kuma ta farka cikin dare kishi ya kama ta ta za ta zata ruwa ya dauko sai ta kwankwale ta ji a duniya tunda take bata shan wani ba taba shan wani abu mai dadin wannan ba ba taba shan wani abu mai dadin wannan ba annabi ya shigo cikin matansa yana zaune yana yin raha da su yana hira da su sai ce hafsa ko barakatu umma mana shiga cikin ɗakin ki ki ɗauko wannan akushin din naman ta jiya na kama ruwa ki zo ki zuba ta ce ya rasulullahi kana nufin cikin akushin nan bawali ne bawalin ka ne ya a annabi Allah ya ce bawali na ne annaban Allah jiya fa na farka cikin dare kishi na damu na mai tsanani na ta ruwa ne na dauka na shanye shi kenan sai sauran matan ma'aiki suka fara mata dariya ta sha fitsari ta sha fitsari ana ta mata dariya sai manzo Allah ce kuke mata dariya dan ta sha fitsari na to yau ina so in gaya muku hafsa ko barkatu umma aimana tana da wani irin matsanancin ciwon ciki annabi ce albarkacin ciwon albarkacin shan fitsari na ba za ki ƙara ciwon ciki haki koma ga Allah annabi Muhammad mutum ne kaman kowa mutum ne kaman kowa raƙumi ne a garin Madina ya haukace duk wanda ya shiga wurin wallahi raƙumin sai ya da shi kisa yake yi raƙumin da ya kubce ya shiga wani kango an rasa mai zuwa bakin kangon in dai ka je to raƙumin nan sai buji buji da kai karshe ma kashe mutane yake aka zo aka gaya wa manzo Allah ga wani raƙumi ya haukace yadda za a yi a kama shi ma a ɗaure shi ko yanka shi ne a yi an kasa saboda in ka tunkare shi kai zai kama kawai daga sama ya balla manzo Allah ya ce ina wurin aka nuna mai makin Allah ya ce bari in je ya je zai shiga sabai suke cewa a a ya Muhammad kar ka shiga raƙumin nan ya haukace kar ka shiga annabi yana shiga raƙumin nan na jin motsin kafa ya taho a fusace ya taho ta gudu yana furjin miyau yana zuwa wani sai na rasulullahi ya daga kai ya ga annabi ne sai ya sama sai ya kasa sai ya sama sai ya kasa sai ya ce assalatu wassalamu alaika ya rasulullahi annabi ya ce raƙumi me ya kai da kake kokarin kashe mutane kake kake kokarin ainihin cutar da al'umma ya ce ya rasulullahi abin da ke bani mamaki ya rasulallahi mai gida na babu irin wahalar da bai bani ya ɗaura min kaya mai nauyi mai yi tafiya mai nisa amma wai kawai na ji labarin wai kwanan ne ma yake yanka ni duk irin hirman da nake biya rasulallahi to shi sa na ga barin haukace kawai duk wanda ya zo kashe shi kamun kamun ne a kashe ni annabin Allah ya ce a ara gobe dan Allah zama mutumin kirki ka yi biyayya ga mai gidan ya yace ya rasulullahi tun da gama magana wallahi magana ya ƙare annabi ya ce to ina ba abocin wannan da kuma ya ce gani ya ce zo ka ɗauka mun riga mun gama magana da shi an daidaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi magana mai raƙumi ya zo ɗauki kuma shi aka zauna lafiya annabi muhammadu skill a cikin garin madina akwai wani bawan allah shi ma yana kiwon raƙumi yana kiwon raƙumi ya je zai ba raƙumin kuma yakan kyautata ma raƙumin ya bar raƙumin ya kwanta a wurin da in ya kashi sai ya share ya wanke ya bashi abinci mai kyau ranar da ya ji zai bashi abinci ko sai raƙumin ya kawo mai cakka ya kawo mai cizo ya kubce raƙumin ya fushi har raƙumin ya tsinke wannan sahabi ya fita da gudu duk inda ya bi raƙumin na bin shi zai kashe duk inda ya bi raƙumin na bin shi zai kashe wannan mutumi sahabi ya ga laman ja wa lamar ja illa bi rasulillah ba inda zai je ya tsira ba wajen manzon Allah ba sai ya nufi masallacin annabi aka yi sa'a lokacin ku annabi na tare da sahabbai yana musu wa'azi wannan sahabi ya shiga bayan manzon Allah tukuru yana wayyo Allah zai kashe ni wayyo Allah zai kashe ni wayyo Allah zai kashe ni sahabbai kowa ya zura idanu a ga wani arne ne ya biyo shi da makami zai kashe kawai sai a gara kuma ya saka kuka yi masallaci zamalam zamalam zamalam a'a annabi ya ce bawan Allah me ya haɗa ka da raƙumi kuma me ga mun ka da raƙumi ya rasulullahi raƙumi na ne fa wallahi ina bashi abinci mai kyau wurin kwanciyarsa ko kashi ya bari ya kwanta sai na share yau na ji zan bashi abinci kawai daga ya kawo min cizo shi da ya tsinko yana bila zai kashe ni annabi ya ce kamun gaskiya ba ka ba zan tambaye raƙumin zai gaya mai alaƙar ku ya ce wallahi rasulullahi abin da na sani kenan annabi ya ce to raƙumi matsu raƙumi ya matsu annabi ya ce me alaƙar ka da wannan bawan Allah duk wanda yake masallaci ya ji manzon Allah ya ji raƙumi ya yi magana da larabci raƙumi ya buɗe bakin ya lallahi wallahi kamar yadda ya gaya maka shi mai gidana ne yana bani abinci mai kyau wurin kwanciya na ko kashi ne yana sharewa amma wannan bai da amfani a duniya ya rasulallahi ka bari in kashe shi duk mai ɗabi'a irin ta wannan ba da amfani ya rasulallahi kashe shi shi ya alkhairi da zaman shi a duniya ya rasulullah ka bani dama in kashe shi kamun na faɗa maka mummunan halinsa annabi ce a'a faɗa mana menene dalilin da yasa ce ya rasulullah kaga wannan mutumin kiran ɗabi'u marasa kyau ɗabi'a ta farko shine yana ji za a ce muhammadin rasulullah amma bai maka salati ya ce sallallahu alaihi wasallam tun mai irin wannan ɗabi'ar kuwa ya rasulullah zaman shi a duniya bai da amfani ɗabi'a ta biyu kuma ya rasu wallahi ka gan shi Ba ya sallan isha'i sai da asuba sallan isha'i bai yadda sai da asuba tun mai irin wannan ɗabi'a babu alkhairin zaman shi a duniya sallan isha'i bai yadda sai da asuba ya rasu wallahi barni in kashe shi annabi ce a'a kar ka kashe shi ai ko shi yana jin haka ya rasu wallahi in dai waɗannan su ne laifuka na na tuba wallahi ba zan sake ba duk inda aka ambace ka sai naje sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sallan asuba ba sallan isha'i ba zan ƙara kai ta asuba ba annabi ce Allah ya karɓa tuban ka zo mai raƙumi kai raƙumi kwanta kai ladabi ya kwanta yi plus a gaban manzon Allah annabi ce zo ka dauki raƙumin ka ku tafi ya rasulullahi raƙumin nan fa ni nan na yafe shi wallahi a nan zan bar raƙumin nan gaskiya na haƙura annabi ce na yi mai magana ba abin da ya zo ka dauki raƙumin ka ka tafi ce in mm, annabin Allah da dai za a bar shi anan ina bar shi hadiya annabi ya ce kada kai hadiyar da baka yi niyya ba saboda rakumi na neman kashe ka zo ka ɗauki kayan ka tafi raƙumin nan yana kwance wannan balarabe ya tafi yana tafiya ya ɗan shashafa wurin hancin haka a hankali a hankali yana ɗan yin baya ya ji shiru ya ɗan kai hannun wurin ƙiyar ya ɗan shafa wuya ya ji shiru ya ɗan je wajen bayan jira yake ya ƙara kawo cafka ya ƙara komawa da gudu bayan ma'aiki da ya shafa wurin bayan ya ji shiru nan da nan ya hau kan rakum rakum ya komar da shi muhammadu rasulullahi ya mai magana duk abin da ka sani na duniya in annabi magana abin ko baya motsi ko ba mere bane wallahi baba sai ya amsa jamadatu azal kauni tadri muhammadan kazal ujum wal ajamu ba'da urbihi duk abin da ka sani wallahi in annabi mai magana abin sai ya amsa ko me annabi ya ce ba ni tun ina dan garami in na fito a garin maka ina tafiya sai da in ji bishiya ta ce assalamu alaikum ya rasulullahi a dawo lafiya in na zo wucewa da dutse sai ji dutse ya ce assalamu alaikum ya rasul a dawo lafiya yanzu nan baban mu da ya tashi nan yayi magana akan jabal uhud jabal uhud ma'aikin Allah wucewa zai ta gefen jabal uhud yana jin yunwa ya fito zai tafi gidan na na Fadima yana jin yunwa ba abin da za a ci a gidansa jabal uhud ya fashe da kuka ya rasulullahi saboda kai Allah ya sama da kasa ƙasa duniya da lahira duk arzikin halitta da take ci saboda annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam an yi duniya don abul kasim ne don annabi muhammadu amma a samu wani mai warin baki mai dattun hula wai zo yana ta wai ba a yi duniya don abul kasim ba wallahi yana nan a social media ana ana yadawa baba wai duk wanda yace an yi duniya don abul qasimi wai ya kirkiro kirkirar ƙarya to ai in ba don abul ba da Allah bai halicci duniya ba Adamu ma da Allah bai halicce shi ba wallahi lola Muhammadu ma kalakatuka ya Adamu ba don Muhammadu ba da ban halicce ka ba ya zo wucewa ta gefen dutsen uhud dutsen uhud ya fushi da kuka ya ce ya rasulullahi dan kai Allah ya sama Allah ya kasa Allah ya duniya da abin da ke cikin ta ya rasulullahi amma a ce abin da zaka ci a gidanka gagaran ka yake annaban Allah ka roki Allah in zama zinari gaba ki ɗaya ni dutsen uhud ka je ka siyar da ni annabi ya ce dutsen uhud na san kana so ya ce ya rasulullahi wallahi ina son ka ya ce annabin Allah ina son ka annabi ya ce sanadiyan soyayya ma na baka aljanna Allahu akbar جبل أود يحبنا ونحبه جبل أود جبل من janna. الجنة annabi ce dutsen kuri yana son mu muna son shi dutsen kuri sanadiyar san da yake mana ma wallahi mun bashi aljanna dutse ma yana gaishe da manzo Allah jamadatu hazal kauni annabin da yake magana da kututturan dabino kututturan dabino ba zaka ce mutum ne kaman kowa annabi muhammadin ka ce mutum ne kaman kowa kowa wanda mu zuciyarmu tana da datti shi ko zuciyar annabi ku datti dukkan mun nan masu laifi ne mu ko mu taɓa yin laifi ba kada ka ji Allah yana cewa laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabawu fi sa'atil usr min ba'di ma qada taziqu qulubu fariqin min thumma taba a ah, al kalamu bin nabi wal murad bihi ummatuhu da annaba ake magana amma da mu ake wallahi annabi bai taba laifi ba karkaje an ce inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika al kalamu bin nabi wal wal murad bi ummatuhu in an ce min zambika waye to waye taba ganin zulumin ina so ka kawo laifin annabi ba daya afallahu an kalima azinta lahum ina laifin al kalamu bin nabi wal murad bi ummatuhu wallahi al umma ake nufi ba manzo Allah ba annabi bai taba laifi ba huwa ma'sumun annabi bai taɓa laifi ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi wallahi wallahi hatta kiyama da za a yi ba dan komai Allah ya ya ya tabbatar da za a yi kiyama saboda a nuna mu duniya waye manzo Allah ranar da kowa zai kasa kowa ba zai iya ba sai dai shi za a ce wa Musa je ka zai ce ba zan iya ba ni da na kashe mutum isa je ka a ni da aka ce min Allah aka ce mama ta Allah annabi adamu je ka zai je ina ni da Allah ce kar in ce yar itatuwa na ci annabi nu kai zai ce a ni da na roki Allah aka halakar da mutane ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara wannan ranan ta fi karbi na wallahi ba zan iya ba ibrahimu ba wallahi ni ma an tambaye ni mata ta ce saratu ko kuma ya nace a yan uwata ce kai ba zan iya ba wannan sai dai ku je ga muhammadin rasulullah a ranar za a zo wajen manzon Allah annabi zai ce ana laha ana laha wannan ranar ni kadai ta wace ni kadai wannan ranar ni kadai ta wace a ranar ma'aikin Allah zai tafi wurin Allah yana kirari yana zuwa zai tafi karra gidan. ya faɗi ma Allah sujjada Allah zai ce irfara asaka wajfatu shabba. daga kanka yau ba ranar bauta ba ce yau fa umalun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salimin daga kanka masoyina me kake so annabi zai ce ceto Allah zai ceto na baka ceton ka fara ceton annaba annaba ka kafa sai manzo Allah ya cece su dukkan su su zai fara ceto domin Annaba kowanne zaka same shi da dan wani abu dan haka balle laifi amma ba laifi bane annabi yusuf yayi alfahari inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakur me dalilin da yasa aka je aka jefa annabi yusuf a saboda alfahari al-mir'at matubi ne annabi yusuf ya dauka ya kalla gan shi kasan he was beautiful person kyakkyawa ne annabi yusuf kyakkyawa ne he was beautiful person kyakkyawa ne annabi yusuf ya taba kallon matubi haka yace da a ce ni kan bawa ne anya akwai wanda zai iya siya na saboda tsabagen kyawu na kuwa kaga yayi me alfahari sanadiyar alfaharin da ya yi Allah ce wa sharahu bi samanin bagasin darahim Ma'aduda, wa kanu fihi min zahidin wannan alfaharin da Allah ya ce a ji a ba shi a kuma a ji a siyar da shi annabi yusuf to duk annabawan Allah zaka samu da dan wani ba haka kaman laifi amma ba laifi bane an gane to ina na annabi muhammadu yanzu ne mun ji na musa ya kisan kai kisan kai laifi ne kuma laifi bane wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan jazaohu jahannam duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon shi jahannam to musa ya kisan kai annabi ibrahim an tambaye shi da matar shi uwarka ce wani sarki ne in ka ce matar ka ce a gaban ka zai zina da ita amma ka ce uwarka ce sai ya kyale ta wannan yan uwarka ce ce uwa ta ce ya kuma karya gumaka a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yatiqun ya karya gumaka an tambaye shi kai ne ka karya ce a'a ba ni bane babban su ne kaga wani abu mai kamar laifi amma ba laifi wani ba sa laifi annabawa amma ina ne manzo Allah in an ce da kattaban lahu anka ina ne fa na bal ya gafira lahu ina ne fa babu wallahi babu manzo Allah bai taba biyo bai taba kuskure ba annabi Muhammad mutum ne amma ba kaman kowa ba annabi Muhammad ya fi dukkan halittun Allah ba dan shi ba da Allah bai duniya ba ba dan annabi da Allah bai aljanna ba ba dan annabi da Allah bai wuta ba ba dan annabi da Allah bai Adamu ba da bai Musa ba da bai Isa ba da bai duk abin da ka sani a cikin duniyar nan Muhammadur Rasulullah wasallam babu ma babu ita muhammadin rasulullah domin me lokacin da allah ta baraka wata ala ya halicci mala'ika jibrilu annabi sun taɓa yin muhawara da jibrilu ya jibrilu ka san farkon halittan allah ya ce eh ni ne amma san da allah ya halicce ni na ga wata tauraruwa sai da ta shekara dubu saba'in kamun ta bace da ta bace sai da ta shekara dubu saba'in kamun ta fito na ganta ya kai ya na ganta so dubu saba'in annabi ya ce ni ne wannan tauraruwa to saboda haka yan uwa muna gode ma Allah annabi Muhammadu mu girmama shi annabi har Allah ya gani annabi ya ga Allah ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kulli suwa haza wa ra'a wara'i annabi Muhammadu ya ga Allah ya ga Allah ya je fadar Allah annabi Muhammad ya ga Allah ido da ido sun gana da Allah suke wani sirrin da duk duniya duk malaman tafsirin duniya ba wanda ya sai gaya maka sirrin da aka tsakanin Allah da manzo Allah sun madana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma zama al-fuadu ma abdu marun wala ma yara sirrin da duk malaman tafsirin Imam Dabari Imam Shaukani tafsirul Jalalaini sabhat tafasir aisar tafasir ruhul ma'ani duk ba wani malami ne zai fassara maka sirrin da aka yi tsakanin Allah da manzo Allah kawai daga Allah sai manzon Allah sai dai ai shiru Muhammadin Rasulullah to shi yasa wannan musaibil fada shi Ibrahim shi kuma yazo rike mana hannu ya ce fa wasulu habibillah yulfabi wasiliya na rantsi da Allah a zamanin da duk wanda zai je wajen manzo Allah sai ya biyo ta nuna sai ya hannun barhama domin shi shine ra'isu ahbabi rasulillah shugaban masoya annabi muhammadu yana cewa ra'aitu rasulullahi ni barhama na ga manzon Allah nasabi annani ya gaya mu safirul lahuni ne kalifan sa kaina ta a duniya mukallisu wanda kana sa tsarkin zuciya sai ka zo na wanda yake cewa ra'aitu rasulullahi ni barhama na ga manzon Allah jaharan wa yakzatan a bayyana ba a farke ba wanda yake cewa ra'aitu rasulullahi na ga manzon Allah na ga sayyidina rasulullahi ya bani kyauta wa ma gaba an dara barin wala bahara jarabi bugu ya ce annabi ya mun kyauta kuma bai taba bace mun ba a saman tudu ko a saman kogi zaka je a wani wuri sai ce salamun ala dahal amin jalisi amincin Allah ya tabbata a musa annabi da inna na ga kawai shi nake gani mana habba na aksara min zikiri in kana yi wa san annabi Muhammadu kore shi zagarin annabi na tare da kai wanda yake cewa walimla wa ainul yawma ainu muhammadin sarasirru fi haikali wa ruwai kai ni barhama saboda korar da nake ma annabi na darke na zama annabi muhammadu domin sirrin annabi ya tafi bi haikali a jikina wa ruwayi da fuskana wannan maganar an yi da ne kaji wai amawa mahajubai kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahajubuna wai suna ta wai ai barhama ya ce wai wal imla wa ayin dal yawma ayin muhammadu wai anno wai ya ce ya zama annabi muhammadu to wai yau a duniyar nan ma yanzu ba ma gani tsakanin yan budurwa da saurayi ko mata da miji in soyayya ya kai soyayya za ka saurayi misali misalin ga sabon budurwa ya kira ta a waya a ah, habibati masoyiyata ni da ke wallahi kin san mun zama daya yalla a fara ni da ke mun zama ɗaya ga wani mawaƙi ma wai da ganin ki sai na kamu shi kin zamo jinin jikina ko babu to in dai za ka iya zama ɗaya ka narke tsakanin kai da budurwarka to irin wannan narkewar barhama ya da manzalla wani la wa ainihin yau ainihin muhammadin sarra sirruhu fi haikali warwa'i sirrin manzan Allah ya tafi a cikin jikina da ainihin mai da ainihin na. walau sawwaruni fil haqiqati lam yarau siwa shakhsi mahbubin bihi natamattahu da za su ganni a ainihin haqiqa ba kowa za su gani ba kowa za su sai manzon Allah to kai ma ka so mu ruwa ka kan rike kace kun zama ɗaya kai da ita hakiki ko majazi sai barhama da yaso sai na rasulullahi ba zai narke ya zama shi ba to daga wannan ba magana ba ce ma mai karfi ko mai zafi ko ta haƙiƙa ko mai soyayya ce ko in ka narke akan iya narkewa a zama ɗaya a narke kai a zama ɗaya tsakanin kai da masoyinka su daga barhama ya narke cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna son barhamu wallahi ba dan komai ba saboda masoyin annabi ne masoyin annabi ne na gaske shekara ɗari zuwa yanzu ba mu ga wanda ya farhama san annabi ba ba mu ga wanda ya farhama hidima cikin mazalla ba ka duba dai gibri ma addakiri sai da ya aje muhun gero in yi salatin annabi da ya dauki ɗaya ya aje in yi salatin annabi da ya dauki ɗaya ya aje sai da ya sauke buhun gero da annabi da salatin annabi Muhammad yadda barhama ya kai makamin karkasa ne bil ilmi wat tasribi in qultu kun yakun bila tasribi haka shehu gibri wallahi ya kai in yace Allah ya abuta ki Allah ke yi amma da suka ji da barhama ya nuna wa barhama karama barhama ya ce wannan karaman jarirai ce a yi gibrima wannan karama ce ta yan gibri mai tafi ya je ya rubutu akan dutse kamar kai rubutu akan tabo dutsen ya laushi barhama ya sa hannu ya share rubutun ya sharu ya ce gibrima wani ai karaman yara ce barawa ya sa hannu ya rubutu a dutse rubutu ya laushi ya ce kibiri ma share kibiri mai sa hannu yayye share ya kasa sharewa daga nan ne barawa mai gaya ya kai kibiri ma kamar rama da kifishti yaki nabiyina faqad rama amran mustahala muharrama kamar rama maskal badr yawman bi azbu'in kamar rama audal ams yawman waiwama jibril baka sani ni Hama. duk wanda ya ce zai zo ya kamo ni cikin yakon annabi muhammadu ya nufa wani abu ne wanda yake haram ne ba zai yiwu ba kamar mutumin da ya ce zai taɓa rana ne da ɗan yatsa ko kuma jiya ta wuce ka dawo da ita yau inda za ka iya dawo da jiya ta dawo za ka iya kamo ni tun daga nan kibriyo ya ɗauki rawani ya watsar har ya koma ga Allah bai ƙara sa rawani ba ya wuce gidan gonan shehu ibrahim ya ma shehu ibrahim hidima eh? duk wani mai yabo abubuwa guda biyu da su ake kaiwa fadar mazalla salatan wa madhan fa waqti wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa madhan minu asirtu dailama Abuwa guda biyu in karke sai ka bi kowa zuwa kusa da manzalla kai bar ku in gaya muku wallahi tallahi in kai salati fiye da wanda sahabbai suka yi ran alkiyama sai ka fi sahabban zama kusa da manzalla domin annabi ya ce inna aulan nasi bi yawmal qiyamati aksaruhum alayya salatan wanda ya kusa da ran alkiyama wanda ya mun salati da za a samu akwai sahabi wanda bai yi salati adadin naka ba kayi naka ya huna shi yawa ran alkiyama sai ka fi kusa zama da manzon Allah in ji manzon Allah to wannan salatin ne barhama ce kun ganni ba wakti lokaci na wa sa'ati da awoyi na sarabtu zikiri zikri din na rarraba dan ambaton manzan Allah banda aiki salatin sai salati wa madahan da yabo karsirtu jailama shi yasa na zama wata dan daren goma sha hudu inda kaje sai kaga barhama duk wani mai yabo duk wani mai yabo daga sani sun yi yabo su imamul busiri ko abin ta zakure jiranin bidi salamin masajda dam an jara min muklatin bidami amma abbat muna gari gashi nan shi malai in wallahi kara masa rahama duk mun sani iya mu gaya mana in ana maulidi aka zo a karanta alburda hamziya da shibra ke ko irin su ishiriniya ko lilayya uja bil muhassabi wanzila wala tabgiya an haifihi mutahawwala haka zai ta karanta ko irin su imamun yusuf da bahani allah ya ji shi ko wanda duk furfuran ka ta taso ka ji wakan nan ne shekara ɗari takwas da rasuwan shi yusuf da bahani sallu alayhi wa sallimu taslima sallu alayhi wa sallimu taslima ujibil madinati dalika samma karima kairal wara nasaba wa kima. huwa man gada bil da rahima huwa qiratul lahi laqadima qadima sallu alaihi wa sallimu taslima ko duk sun yaba annabi Muhammad walakin nam kad gadaru mutaraddama sun ban gab ni ne na zo na cika wannan gab wallahi barhama abdulzani domin me bashiriya ausaful aminu wa innaha adimatu kufrin fa wa ahmadu yusriku shehu yace iriya kun ga waka ta ausaful Aminu siffanta annabi muhammad kawai da ke yi wa inna hawaqata adimatu kubin ba ta da kini ba ta da kishiya bawa ahmad yusri ko annabi ne ya gaya min ba wanda ya yabo irin nawa wa baini wa bainal madihi na sarabikum wa urun fa ma jibat liman hiya sarbaku tsakani na da dukkan masu yabo akwai ma makon daji ni ina saudiya suna najeriya suna cikin mota mota babu taya babu tub sannan babu fetur kuma za su kamo ni akwai rana abai yau bainal madihi da kun wa urun ma jibat shi ya sarba ku ba mai kawo barhamu wallahi a cikin halara muhammadiyya ya ma kowa nisa dalili ke da sa muke kaunar barhamu saboda kaunar shi ta gaske ne kaunar barhamu da menene ta gaske ne ubani yau bainal madihi da kun wa urun ma jibat shi ya sarba ku ba ka samu wanda zai iya kawo irin yadda sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma annabi ya gaya mu eh bashir ya la abi aminu wa inna ha adimatu ko bawo ahmadu yusriku annabi ne ya gaya mu ba wanda kasidarsa ba wanda ya bai shi ya kai nawa tasiri annabi ne ya gaya mun ji barhamu to kana mamaki ne sai na rasulullahi ana gani sai dai kin baka ba ka da karfin ganin sa ka bai kai ba amma ana ganin sai na rasulullahi ya kazata ya ce man ra'ani fil mayami fasirani fil yaqza wanda ya ganna a farki a cikin bacci da sani zai ganna a farke shi ibrahim ya ce ra'aytu rasulullah imam al gazali abu hamid al gazali shi ma ce ra'aytu rasulullah ya kasatan eh imam siyudi shi ma ce ra'aytu rasulullah bi bagdad sai abul qadir jilani shi ma ce ra'aytu rasulullah mulana shehu ahmad tijani wa inda badar da qadara ma hu bi lahzati yana karanta waddu hawal layli idza saja yana zuwa fatar da ya ga manzo Allah ya kaza da lama naman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 annabi ce kai har ran litinin duk wanda ya ganka ba zai shiga wuta ba sai ta cikin jannata marra an yawmul jumu'ati lan tamassahu an-nar duk wanda ya ganna ran juma'a wuta ba za ta kona shi ba wani ba yahudi ya ce to ai ni ba musulmi ba bane bari in je ga tijanin kayyata shi tun da ya ce duk wanda ya gaishe ran juma'a wuta ba za ta kona shi ba ran juma'a bai yau da ya shirya ya zo gidan shi da sallama shi yana zuwa ya sallama shi na fitowa fa alqallahu nurul islam bi qalbihi sai Allah ya jefa aske musulunci a cikin zuciyarsa nan da nan ya ansa musulunci a nin shehu habar Tijani ya mutu yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuma annabi ya ce man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah da kalal janna duk wanda farkon maganar sa ya zama la ilaha illallah karshen maganar sa ya zama la ya shiga aljanna dan aljanna ne zuwa daga wannan dariƙa ta mu dariƙa madal fadli war ridwani ussi bi sunnati wal furqani wannan dariƙa ce ta tsantsan falala da yardar Allah ba mai shiga cikin ta mutu a shashanci ba mai shiga cikin ta mutu a wulakanci wallahi muna ganin yadda iyayen musu suka suke komawa ga Allah iyaye mu muna kallon yadda suke komawa ga Allah a cikin wannan hanyar ta farkin amma ka kallon wani ya gudu bakin ce mana mushrikai mushrikai la lillahi wa inna ilaihi raji'una ban mantawa duk da akwai a nan nasarawa ungon ma'azu nan nasarawa na ungon ma'azu akwai wani bawan Allah batijjane ne makwabcin shi kuma ba wahabi ne sai yake ranar da zai mutu ranin da zai mutu ya kira makwabcin nan nashi da ke mai isjini kuna bauta ma kyalle kuna zagaye kyalle ya ce mai zo in nuna maka yadda almajiran shawar tijjani ke mutuwa zo in nuna maka yadda almajiran shawar tijjani ke mutuwa sai wannan ba wahabi yake cewa ah su malam wani ko lafiya lo waye bi waye waye zai bi ce ni ne zan mutu ni eh yace ni ne zan mutu zo mu je ka yadda a'a ah, an ko mutum lafiya ya kira ni har gida ya ce yanzu ga yadda almajirin kuma ya ce shi zai mutu an yawa na ko bai fara tabuwa ba kuwa kai ne za ka mutu ya ce eh, ni ne zan mutu wallahi ya kira ba wahabiyan nan suka tafi cikin ɗaki da suka tafi cikin ɗaki ya kira ƴaƴansa suka zo bawan Allah ne ya musu wasiya a gaban wannan ba wahabi ku yi biyayya ga Allah ku bi manzon Allah ku rike dariƙa shehu A ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai ya kwanta yana kwantawa sai ya ce bawan Allah sai ya ce to alhamdulillah yanzu ga shehu tijjani ya halarto alhamdulillah ga mulana sahibul faida ya halarto alhamdulillah ga sayyidina rasulullahi shi wannan ba wahabi yana tunanin hanya wani lafiya shi kuwa can kuma sai ce alhamdulillah ga azra'ilun ma ya zo to gashi nan ba ya fara daukar raina gashi nan ta kafa na ya fara ja gashi nan yana ja gashi nan ya kawo giwa gashi nan ya kawo cibiya gashi a daidai zuciyata gashi a kokoro na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah shikenan anan nasarawa abin ya faru abu na biyu kuma a gidanmu mahaifiyarmu mahaifiyar mu mai faro ta kowa ya sani a duk duniyar afirka da yake da shi bari ya fara fitowa cikin bango inda ka dace an ji an gasho ya fito a cikin bango a afirka nan a gidanmu ya fara wallahi ta sa wata yarinya tarbiyatul azkar umma tana cikin tarbiyya yarinyar ta daga kai kai sai ga baran a cikin bango sai da aka kulle gidanmu da sati uku yan jarida kai har aure ya sha mutuwa tsakanin wahabiyawa akan ganin shehu ibrahim macen ta zo ta ce ta gani namiji ya ce shi bai gani ba ya ce ƙarya kike yi ta ce wallahi ni na gani sai da aka kulle gidanmu da sati kusan biyu ko uku a lokacin da wafatinta ya kusa dukkanmu an ci sa'a muna gari da ni mai barota yana nan malam kabir yana nan zakir yana nan ahmad ji yana nan dukkanmu mazan muna gari mahaifin ta ce a kira mu aka kira mu muka zo muka same ta ina wurin aiki ina refinery a lokacin da taso muka zo muka muka same ta cikin wani irin hali kaman a lokacin za ta mutu muna ta kuka muna ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a gabanta ta ce ku daina kuka ga annabi muhammadu sallallahu ya zo gashi nan ya ce ban ba yanzu zan mutu ba sai nan da wasu watanni kuma in zan mutu ma sai ranar juma'a ko ranar alhamis billahi lazi duk ran da ran laraba ta zo hankalin mu a tashe ki kina tashi ga annabi muhammadu ya gaya mata mu ko mun imani da abin da ta gani mun imani da annabi Muhammadu to in daga zaran juma'a ta zo mun ganta ran gadar ko ta mutu ba wallahi sai a satin sai hankalin mu ya kwanta in kaga hankalin mu ya tai to sai laraba ta zo tunda ta ce ko laraba kai ko alhamis ko juma'a wallahi bayan lokacin yaya na malam kabiru ke ta ta gidan shi ce jinya sai da ta kusan wata uku ko hudu wallahi ranar alhamis karfe bakwai saura minti biyar ta rasu ran alhamis na safi ya tabbata ta ce annabi muhammad ya ce mata ka duba tsakanin kusan wata hudu fa annabi muhammad ya gaya mata sai ranar alhamis ko ranar juma'a za ta rasu cikin ranakun guda biyu kuma ta rasu ran alhamis da safi karfe bakwai da saura na safe to haka iyayen mu suke rasuwa ba in ka ce mana mushrikai ko kafare mu mun sani ba za mu damu ba ni din nan yanzu ba tijjani ne almajiri shehu tijjani ne amma a mafarki na ga manzon Allah ya fi so biyar ko so shida amma za ka samu ba wahabi ya gemun shi hayye fari bai taba ganin manzon Allah a mafarki ba bai taba gani ba abun kunya ne mu Tijjana ba a ce ka ga irin shekaru ashirin ashirin da nawa ba ga manzon Allah ba kuma annabi ce mar ani fil manami a kaddara ba a ganin annabi a duniya tunda yace duk wanda ya ganshi a mafarki zai ganshi a farki to mu shikenan ai mun riga mun sha ko mu sha ba mun sha kai ba wahaye ina ka sha marra ani firma na mu ko to ni ba mai baro ta naga annabi sallallahu alaihi wasallam barki ya musu biyar a mafarki bashir ya usaful amina adimatun wa inna adimatun yufawa abad yusir wato a karshe ku duba ku gani da ake sanyin nan amma ni wallahi da ake ambatan annabi banji mun hana kanmu zuwa gida mu zauna a cikin ɗakunan ana sanyi amma mun ce annabi kuɗi ya gaba mu ko da wani ce kudi kuɗi bani sai da na sawo mota na man dubu uku da ɗari biyar saboda zuwa don maulidin nan kun bani naira ne saboda annabi muhammadu shi zai kai ni ya mai da ni gida saboda manzon allah wallahi tallahi ba dan maulidin nan ba ma ina gida ba zan sa ba zan ba zan fito cikin daren nan ba amma yadda na sawa mota na gashi mai na 3500 shi zai kawo ni ya mai da ni saboda wane biya na zaku yi saboda annabi muhammadu amma yau wahabiyawa ko inda za ka gaice su kodawa wa kasa ne sai ka ba su kuɗin mai haka ne da kuɗin gayyata to mu a cikin annabi za zamu karar da komai namu shirya ya usabu lamini wa inna adimatu kufuin awa ahmadu yusriku shau ya ce ni bege na waƙoƙi na ausabul aminu ko siffanta annabi Muhammadu ne to shehu ne zaka ji yana cewa wa azhar launi annabi in ka ganshi jani mai hadu da fari a ajal aini mai daradaran idanuwa tasdari idan annabi na da bi aini maha idan bauna inda kamilati yayin da ta shiga sarkakiya tartaku tana kiwo azajju wa aqana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken gashin girani ne wa aqana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karan hanci ne in ka ga hancin annabi da kasan an an tsayar da bayro waje guda hamu da wurin ga annabi muhammad fuskar shi a kewaye take walihiyatu kassan ga cikakken gemu wa sadrun wasu ga faɗin kirji a kirjin annabi akwai wani gashi lab lab lab lab ya kwanta ya tafi kan kasa cibiyar shi kamar an gyara da kiliba kaza adadin ablin wa ablin zira'uhum rahabu rahatin walal wari talmuk annabi yana da ainihin damtse mai girma zira'in manzon Allah ne girma ne murhabu rahatin ga faɗin tafin hannu walal wari talma 'un annabi ya bude haske za ga yana ta yin yatsun manzon Allah wa hu uzma li sha'rin tarajjulin wa kafidu darbin sakitun bawa ya yana da madaidaicin kai sannan gashin annabi da kan shi kai yakan tufke ya kaman kitso kwara hudu sai annabi na yi yana sa kuma yana tacewa ba annabi na yin kitso ba ne karkace annabi na yin kitso su siffa ne na mata kuma annabi ya haramta namiji ya kamance ceniya da mata la'anallahu almutashabbihina bin nisa'i minar rijali wa la'anallahu almutashabbihati bin rijali minan nisai annabi ya ce Allah ya tsine ma namijin da ke kamance ceniya da mata Allah ya tsine wa mata da take mace da take kamance ceniya da maza sai annabi na tatsewa eh gashin manzo Allah hakkadan baya hakkadan baya baki wuluk a jikin gashin annabi har ya koma ga Allah shekara 63 furfuran da suke jikin manzo Allah ba ana iya kirga su kazu kazu 17 ne furfuran da ke jikin manzo Allah wasu sun ce 17 ne wasu sun ce 13 ne to koma dai yaya ne Muhammadu Rasulullah kyakkyawa ne idan aka ce kyau plus kyau equals to kyau kyau kyau kyau kyau Muhammadu Rasulullahi idan annabi ya zo kowa mummuna ne wallahi na na aisha ta ce abin da ke bani mamaki wai mutanen zaliha sun ga yusuf sun kama yanke hannunsu wallahi da mijina suka gani da ango na suka gani ma mamadin rasulullah su za su yanke ban sani ba saboda kyawun annabi muhammad yan wa annabi da daɗi fa laifin dadi karewa wannan dan uwa mai sunanka ne ba sai dai tashi da mai sunan shi ne sai di malin nura na gode masa da